الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن, ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين توسيمي زامي درسينا تريد أربعين دهدو شنكراتمنا صحيح مسلم yau bakwai ga watan rajab hijira ta 1444 29 ga watan daya shekara ta 2029 ta miladiya za mu tashi ina na'am إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة منكم لا يأمونكم خبانا وما عنتم قد بدت بغضاء من أفواههم وما تكون أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغليظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور نعم الله نعم babu tasjiyatil mayyit babu tasjiyatil yace babu tasjiyatil mayyit babu lullube jikin wato wanda ya rasu wato tasjiya shine tabqiyati jami'i badanihi na'am qala wa hadathana zuhair ibn har na'am wa hasan al-hulwani wato shi yasa sai sai naga abinda dan uwan mu yan Palestine wani lokaci suke yi in suna ɗaukan gawa kaga an bar fuskar kai a buɗe suna yawo da shi in an ɗauko suna yawo da shi ba lokacin da za a kai shi ko ma in za su kai shi makabarta kabari haka suke kai a buɗe sai da suka samu wannan shi ne tunda tunda dai gashi dai dan a ɗaya ma daga cikin abin da ake bambance cewa mutum ya rasu ya rusu da yana da rai din shine a rurrufe shi gaba ɗaya har da fuskarsa na'am وحسن الحلواني نعم وعبد بن حميد نعم ده عبد ده عبد بن حميد قال عبد شي عبد بن حميد يجي أخبرني أي هكي يجي أخبرني وقال الآخراني سو كما سو بيون سكتي حدثنا يعقوب سكتي يعقوب ابن إبراهيم نعم هو ابن إبراهيم ابن سعد شين ابن إبراهيم ابن سعد ya ce ba mahaifina ibrahim ibn sa'ad ibn ibrahim ibn abdurrahman bin auf daga salih shine ibnu kaisan daga ibnu shihab az-zuhri cewa abu ta bin abdurrahman ibn auf ya bashi labari cewa aisha ummul mu'minina tace tace tace سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب بثوب هبرة بثوب هبرة cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya rasu an lullube jikinsa ga baki daya bi thawbin hibara da wani tufa wanda yake daga cikin tufofin da ake kawo su daga Yaman mm. hibara eh, ya ce darbun min burudil Yaman mm. shi kuma a ƙazi iya ne kira shi mm. ne wanda nan ibamun nawawi ya bayyana yadda ake yin tasjiya din ne yadda zai zama shine a a wajen kan a sa yadda za a daure shi ya yace wa yulaffu tarafu thawbil musja bihi tahta ra'sihi shine an an sai a daure a sanya shi karkashin kansa can na kafan ma a sanya shi karkashin kafarsa don kada ya bude shine maksudin tasjiya ɗin eh, eh. eh ba dai eh to wannan madaurin shi ma duk yana daga cikin tarziya da dan kada ya bude ba dan kada ya bude amma shi wanda nawa yake faɗa shine in an daure can sama din ka san ai can saman za ga an daure wanda za a in an kwance shi an danyi yi daga nan zaren za a dauro shi sai a je ta jikin sai a daure a jikin kafar kuma wanda shine ake kwan ake ake kwancewa Uh, uh.

ta zo eh aha eh. na'am su dinke a jiki don ya zauna wajen mm. yawa ni dai na yagowar a bashi a jiki din mm, shi dai na san shi dai na san mm, har yanzu ma eh eh ni ma dai haka nake tsagawa din wajen su dr id da wani ne haka dai sai mu tsaga a jiki ɗin, don a daure saman a kusurwar karshe ta wajen kan da ta wajen kafar sai in aka ɗaure, sai a dauro ta wajen kafar a ɗauro ta wajen kan a tsakiya sai su haɗu sai a kulle ban ji ba bayan kai nos ne duk san wannan abin <laughs> na'am ai wannan abin ba shi shi na wannan din ba wani almuhim dai a tasjiya din a lullube eh a lullube amma cewa ko da wannan zaren ko za a dinke ko ba za a dinke ba wannan kuma duk wani abu ne wanda yake abin da yake zai fi dai suturce mamaci din shi za a yi na'am kuma وحدثناه إسحاق ibrahim ya zanta mana بن da Abdu bin Humaid suka ce Abdulrazak ya mun karanta a gabansa ya ce mun karanta wajen ma'amar ya hawwala sanadi na'am على اخبارنا ابو اليمان ابو الحكم ابن نافع شعيب ابن ابي حمزه دجا الزهري ده wannan isnadin sawa'an daidai wa daida wajen kyautata likafanin mamaci قال حدثنا هارون بن عبد الله نعم وحجاج بن الشاعر ده حجاج بن الشاعر قال سكتي حدثنا حجاج بن محمد حجاج بن محمد المصيصي الأعور قال يتي قال ابن جريج يتي ابن جريج يتي أخبرني أبو الزبير أبو الزبير يا بان لاباري أنه cewa shi ya ji jabir ibn abdullahi yana zantawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu ba wata rana sai ya ambaci wani mutum daga cikin sahabbansa da aka ɗauki ransa sai aka yi masa likkafani a cikin wani likkafani wanda yake ba mai wani kima ba kuma aka binne shi cikin dare فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل سيما زن الله صلى الله عليه وسلم سيجر قدي wato ya tsawatar akan abin ne mutum a cikin dare har sai an yi masa sallah sai dai idan wato an wato an yi idan larura ta sanya ta zo ma mutum ya zuwa ga haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya yi ma ɗan uwansa likkafani to ya kyautata likkafaninsa falyuhassin dabatuhu bi wajhain bi fathil fa'i wa iskaniha falyuhassin kafanahu ko falyuhassin kafnahu wakilahu kilahuma sahih قال القاضي والفتح أصوب وأظهر وأقرب إلى لفظ الحديث كفنه ومن كفنه شين لكفن كفنه كما يل كفن فليحسن كفنه يكوتة شي لكفن دا زائد وليس المراد بإحسانه السرف السرف في السرف فيه بعنا نفهم أي إسرافي أتكيبا والمغالاة da kuma yin tsayinsa da tsada wani fasatuhu wa nafasatuhu wa innamal murad nadafatuhu wa naqa'uhu wa kasafatuhu wa satruhu wa tawassutuhu wa kaunuhu min jinsi libasihi fil hayati ghaliban la afkhara minhu wa la ahqar irin da tufa irin da tufar da mutum yake sawa baina baina ba lalle sai alwaya ba na'am illa an yi ila zalik sai dai idan an bukatu ya zuwa ga abin da cikin dare din eh ana gudun cewar wato in aka bar shi zuwa safe jikinsa zai iya canzawa kamar cikin zafi ne eh, na'am na'am na'am eh oho eh, shi daurin da aka yi yato eh, saboda baya cikin likafani baya cikin kafan likafani shine abinda ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam da da izari da ridai sai kuma abinda zai lulube jikinsa gabaki daya amma daurewar baya cikin likafani na'am uzuri ne kawai eh. ya ya ce daurewar dan kar ya bude dan kar bude eh aka a warware eh. in ba a bude mai ba eh to ai kuncewar baya cikin shi wannan a bashi a daure baya cikin likafa ne sai nake faɗa a baya cikin likafa ne a bashi a kwancan kwance ɗaurewar a bashi a dauran baya cikin likafa ne shi ɗaurewar da aka yi don saboda ta suturce likafani ɗin ne yayin da za a ɗauke shi kar garin tafiya da shi motsi da ake yi a kan yana kan kafaɗin mutane ya zama to ya warware ya buɗe ko iska ta ɗaga shi amma kuma abin da yasa ake barin sa a ciki saboda saboda ana ganin dukiyarsa ce hmm. shi yasa ɗin in banda haka ai da kai a fitar da shi din amma ana ganin dukiyarsa ce wannan abu ne wanda aka yi masa na jikinsa don yawanci ma ɗaure wanda ake daga jikin nan ake tsinka a yi eh, saboda haka mallakarsa ce eh. kuma ka san wannan abun mu ne muke ganin sa ba komai ba a da wani abu ne wani wannan abun idan idan idan ba a mayar masa da shi ban ya ɗauka wata dukiya ce da zai iya amfani da ita ko lagwani yayi <laughs> eh, eh. نعم باب isra'i bil باب babul isra'i باب janaza babun yin gaggawa da janaza alawa hadana abubakar ibn abi shayba a yace an abubakar ibn abi shayba afwan wannan illar illar hani wa zajara anhu wato wannan a cikin hadisin akwai ishara ga illar rashin bunnewa din a cikin dare da yace hatta salla alaihi haddan ai masa sallah kaga wannan mafhumin sa ba wai yana nufin kan cewa ba za a yi masa sallah din ba a'a har a samu jama'a da yawa su masa sallah tunda wannan maksud ne eh kuma kaga ma tsawatarwar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masahabbai da suka binne wannan mai sharan masallacin wannan matar da aka je aka binne ta suka ce sun ga ai dare yayi kuma ba sa so sun ki su zo su tashi su sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam dan kar su fito da shi hmm. to kaga yayi zajar akan wani yace dulluni ala qabriha tunda maksudi dan a samu ai sallah hmm. saboda haka manufa ce kyakkyawa a cikin shari'a a jinkirta yin a jinkirta binne gawa har zuwa wayewar gari ko kuma ma har zuwa taron mutane dan a samu ai mata ai sallah tunda taron mutane matlub a ciki saboda shafa'a ce hmm. daddare da haƙƙi ya ce a jira shi don ya zo ya gan shi kafin abin ne shi tunda mutum ya shiga ya ga mamaci kafin abin ne shi yana da asali sai na abubakar radiyallahu anhu sai da ya zo ya buɗe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fifta hayyan wa mayyita hmm. Eh, da abu salama ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen sa kware yace ya shi ne ya rufe masa ma ido hmm. yace a sanar da shi yazo mun ma karanta shi anan a cikin sahih muslim na'am mhm قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وزهير بن حرب da زهير بن حرب dukkaninsu daga ibn uyayna abubakar ya ce na'am daga az-zuhri daga sa'id shine ibn al-musayyib daga abu huraira daga annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ku gaggauta ku yi gaggawa da kai janaza idan ita wannan jana'iza wato salihar baiwa wato salihin bawa ne fa khairun alheri ne la'alla ya ce da kuke gabatar da ita janaza zuwa gare shi in kuma ta kasance ba haka ba to sharri ne da kuke sauke shi daga wato wuyayenku har ya nuna kan cewa ma wato shi ne wannan aibin sabo wato wanda yake sabo ma gawarsa ma wato ana Allah so ake da gaggawa a soki a rabu da ita saboda abin da ke cikin ta ke tare da ita na sharri hmm, gaskiya shin amma sai ka ga yanzu sai ka ga abin nan waɗanda suka zama to fajirai suka yi fajirki so a daɗe ma ana eh, ana ririta gawata su kuma in za a binne su din ai doguwar tafiya da su sai an keta an keta titi manyan tituna mm, a taho ana nuna wa duniya musamman dai irin abin nan shugabannin kasashe inda ake musu kamar sarauniyar ingila eh to ai dama ita wannan arniya ce shi ne aiko da ke dishi shi din ne mm. shi din ne inda sarakunan saudiya suka burge ni kenan kaga lokacin da sarkin morocco ya rasu sarki hassan mm, haka aka yi masa wannan bikin su jimmy su bill clinton suka je hakanan sarki hussein na jordan shi ma aka aka yi masa wannan dogon bikin amma kaga da fahad ya rasu haka suka tafi akan makara ordinary sa aka je aka binne shi an ce akwai waɗansu da suka musulunta ganin wannan ganin wannan jana'izar suka ce wai fahad ne wannan da ya zamanto da wannan mulkin nasa da saudiya da daɗewarsa a cikin mulki amma aka je haka aka je kawai aka binne shi eh, eh ba wani shaida a kabarin hmm, hmm, ba wani tafiya da salut na abin nan da wannan ba eh? na'am mhm. na'am dukkanin su daga abdul razzaq yace ma mun karanta ma hadisi wajen ma'amar ya hawwala isnadi alaw hadathana ya ibn habib na'am alaw hadathana rafi ibn ubada نعم روح ابن عبادة يا ذن تامنا قال حدثنا محمد بن أبي حفصة محمد بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري دكنونسو عن الزهري دقى الزهري عن سعيد دقى سعيد شين ابن المسيب عن أبي هريرة دقى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه sai دقى النبي صلى الله Sai ya غير hadisin في حديث معمر قال سيدي حديث zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Yahya ibn Habib ibn Arabi al-Basri fiƙatun min al-ashira mata sanata samanin wa qila ba'daha mim wa arba'a Yahya ibn Habib البصري انبصرني نعم قالوا حدثني أبو طاهر eh abu tahir ya zanta min hadisi da harmalatu ibn yahya da harun ibn sa'id al-aili na'am harun yace haddathana su kuma su biyun suka ce akhbarana ibn wahab abdullahi Yunus ibn Yazid ya daga ibn Shihab ya Abu Umamata ibn Sahal ibn Hunayf ya zanta mun daga Abu Huraira ya ce na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa ku gaggauta jana'iza kai jana'iza idan saliha ce to kuna kusantar da ita zuwa ga alkhairi in ko ba haka take ba to sai ta kasance sharri ne da kuke sauke shi daga wannan wato zuhuri yana da malamai biyu ga said ibn musayyib ga kuma abu umama ibn sahal ibn hunayf wato shi yasa suke ce ma zuhuri hafiz ai hadisi din zai bambance a tsakanin kowane malami da ya ruwaito da shi na'am babu fadlin salati ala babun falalar yin sallah sallar jana'iza da kuma bin gawar bin jana'iza din bin gawa har abje abin ne ta قال وحدثني أبو طاهر نعم وهرملة بن يحيى هرملة بن يحيى وهارون بن سعيد ده هارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون وانا اللفظ ان هارون ني ده هرملة قال هارون هارون يتي حدثنا شي حدثنا يتي وقال الآخران سو كما هرملة ده أبو الطاهر سكتي أخبرنا ابن وهب ابن وهب تامنا قال أخبرني يونس يتي من كرنت حديثي وجن يونس عن ابن شهاب ابن شهاب ya ce abdurrahman ibn hormuz al'arar zanta min cewa abu hurairata ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda di ya halarci sallar jana'iza har aka yi mata sallah to yana da yanki babba na lada wanda kuma ya halarci sallar jana'iza wanda kuma ya halarci jana'izar har sai da aka binne ta to yana da yanki biyu manya na lada sai aka ce masa menene alqiratan wato yanki biyu na lada ya ce shi ne wato misali wato shi ne misalin duwatsu manya-manya guda biyu to hadisin abin tsahir a nan sauran ya tsaya su kuma sauran wato da harmala da harun al'aili suka ce suka kara ibn shihabin ya ce salim ibn abdullahi bin umar ya ce ibn umar ya kasance yana sallar jana'iza sannan ya sallama yayin da hadisan abu huraira ya riske shi sai ya ce wallahi ya sai ce hakika mun tozarta yanki daban yanki mai yawa na lada yanki yanki na lada mai yawa na'am eh eh a umdatul hakan ba kwarai mm, eh, laqad ana qararita kathira قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم قال حدثنا عبد الأعلى ya hawwala sanadi Muhammad ibn Rafi ya zanta mana ga Abdu ibn Hubayb daga Abdurrazzaq as-Sana'ani duk su biyun daga Ma'mar daga az-zuhri daga sa'id ibn al-musayyib daga abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wa sallam da wannan hadisin har ya zuwa ga fadin sa al-jabalain al-azimain manyan ba su ambata abin da ya zo bayansa ba na kis na maganar salim ibn abdullahi ibn umar to wannan kun ga mutaba'a ga al'araj kenan sai da ibn musayyib ya yi mutaba'a ga al'araj na'am a cikin hadisin abdul ibn abdul a'la sami har a gama wato da hatta yufraga minha har a gama da jana'izar ai bi ma'ana a wato har a gama da binnewa wato kenan qirab din ba za ka same shi bane daga kawai mujarradin bin sallar da zuwa in ka je din har sai ka tsaya an binne sai ka tsaya an rufe ta domin shi to shi zaka samu cikakken lada domin ka tsaya har aka binne ta din ai kaga kuma zaka yi mata zaka yi addu'a mm, zaka yi addu'a wanda yake ana shi mamaci yana buƙatar wannan istighfarin lokacin da nema masa sabati hmm. eh, eh. ya zai samu ɗi ɗaya? kawai wucewa ya ta makabarta sai a ba shi ɗi ɗaya? oho hmm. sai ya tafi makabartar eh amma bai yi sallar ba to zai samu waƙi rabi ɗaya zai samu Allahu a'lam wannan sha'anin lada gaibu ne eh, ba kiyasi baya shigarsa kiyasi baya shigarsa zai samu dai lada tunda ibada yayi amma wannan ladan qirat din ne ko eh, ko rabin qirati ko wani ko wani sani Allahu a'lam hmm. wannan kiyasi baya shigarsa ciki

babin wato al sawabu wal iqab abu ne wanda yake ya danganta ga ilmin ghaib sai a tsaya akan eh ya kammala hmm. irad yanki hmm. yanki babba amma in ba a yi sallar ba ai shi tambayarsa ba a yi sallar ba sai ya tafi makabarta tunda an ce in yi sallar ya tafi makabarta zai samu yanki biyu to in ya sallar kaɗai zai sami yanki ɗaya to mafhuminsa kaga idan ya idan bi amma in ya yakiyar bai yi sallar ba zai samu ɗayan kenan ko sai ce to Allahu alam ɗayan zai samu ko kuwa wani abu daban zai samu tunda shi a ai a ita kanta sallar ita ce take sanya masa ya samu ya jawo ladan yanki guda ɗin cikakke saboda haka idan ya yi sallar ya ƙara da wannan abin shine za a bashi yanki biyu amma idan bai yi sallar ba wannan yanki idan bai yi sallar ba sai kawai ya bi jana'iza to zai samu wannan zai samu ɗaya yankin kenan tunda bai samu eh ai tarattubin samun yanki biyu din akan cewa ya yi sallar eh eh yawa <laughs> ba kawai 1 plus 1 2 ba ne eh, na'am a cikin hadisin abdurrazzaq hatta tu za'a fil lahad har a sanya wato ita gawar a cikin kabari a cikin kabari eh, hatta tu za'a fil qabr شيخ وفيه دليل لمن يقول يحصل القيراط الثاني بمجرد الوضع في النحل وان لم يلقى عليه التراب وقد سبق ان الصحيح <clears throat> انه لا يحصل الا بالفراغ من إهالة التراب لظاهر الروايات الاخرى حتى يفرغ منها تتأول هذه الرواية على أن المراد آه، آه، آه، يوضع في اللحد ويفرغ منها ويكون المراد الإشارة إلى أنه لا يرجع قبل وصولها القبر نعم قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن قيس نعم قال حدثني أبي إيه ليث بن سعد كينا عن جدي آه نعم شعيب ابن ليث ده جبكا كان سأل ليث ابن سعد نعم قال يتي حدثني أقيل بن خالد نعم أقيل ابن خالد الأيلي daga ibn shihab az-zuhri annahu qala yace haddathani rijalun an abi hurairah wato haddathani rijalu mutane da yawa sun zanta mun daga abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wa sallam da kutankucin hadisin ma'amar ya ce wanda ya bi ta har sai da aka binne ta to kun ga wannan wannan jahalar hatta bur wannan rijalun an abi huraira wannan me wannan isnadin munqati ne ko kuwa muttasil ne fi sanadihi majhul ya kawo shi ne a matsayin mutaba'at sai a matsayin mutaba'at na'am sau da haka aljahalar la tadur na'am قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بحر نعم قال حدثنا وهيب نعم قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم man salla ala janazatin wa lam yatba'aha yace wanda ya salla akan jana'iza akan gawa amma bai bi gawar ba bai raka gawar ba falahu qirat yana da yanki guda na lada idan ya raka ta yana da yanki biyu na lada sai aka ce menene alqiratan yanki biyu na lada ya ce mafi kaskantar su shine kwatankwacin dutsen uhud sai mhm. to a a hadathana bahaz dai ko to karanta shi muji alhaddathani muhammad ibn hatim alhaddathana yahya ibn sa'id an yazid ibn kaysan alhaddathani abu hazim an abi huraira an nabi sallallahu alaihi wa sallama qala na'am daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man salla ala janazatin falahu qira wanda ya salla akan jana'iza yana da qirati yana da yanki babban lada wanda ya raka ta har a sanya ta cikin kabari to yanki biyu ya ce ya ce ya aba huraira ine ne shi wannan tsiratsin ne yankin lada ya ce kamar uhud na'am. حدثنا شيبان بن فروخ نعم قال حدثنا نافع قال قيل لابن عمر an ce ma abdullahi bin umar abu huraira yana cewa na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk yarka jana'iza yana da yanki babba na lada sai ibn umar ya ce abu huraira ya yawaita mana sai ya tura wajen aisha ya tambaye ta sai ta gaskata abu huraira sai ibn umar ya ce wallahi mun yi sake wajen samun yanke-yanken lada masu yawa na'am iya me babu sallah babu sallah a wajen babu sallah eh a san saboda haka wancan abin da aka yi mafumin sai yanzu shi ya zo mantuki ya zo mantuki to amma mi takarijin wannan riwaya mun tafi a janazatan tunda kada ya zama to istisar ne akan wancan hadisin musamman ya ce qila inna aba huraira yaqul kaji riwayar bukhari ta wannan hadisin an al-hasan wa muhammad an abi huraira man ittaba janazata muslimin imanan wa ihtisaba wa kana ma'ahu hatta yusalla alaiha wa yafruga min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratin kullu qiratin mithlu uhud wa man salla sun thumma raja'a qabla an tudfan fa innahu yarji'u bi qirat to wannan ita kaci ita kawai man tabi a janazatan ne ko falahu qirat eh na'am yawa ga hadisin ai سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من تبع جنازة aksara قيراط فقال أكثر أبو هريرة برمجة ابن حجر yace waqaftu ala tasmiyati man haddatha ibn umar bidhalika sarihan fi mawdu'ain ahaduhuma fi sahih muslim wa huwa khabbab wa huwa abu sa'ib al-madani sahib al-maqsura wa qila inna lahu suhba wa lafdhuhu min tariq daud ibn amir ibn sa'd an abihi innahu kana qa'idan 'inda abdullah ibn umar ittala khabbab sahib al-maqsura fa qala ya aba abdullah ya abdullah ibn umar ألا تسمع ما يقول أبو هريرة فذكر الحديث والثاني في جامع الترمذي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي فذكر الحديث قال أبو سلمة فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة إن أبا هريرة يقول من تبع كذا في جميع الطرق ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذا أخرجه إسماعيل لكن أخرجه أبو أوان في صحيحه عن مهدي عن موسى عن أبي أمية عن أبي النعمان عن التستري عن شيبان ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن نافع قال قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره ولم يبين لمن السياق وقد أخرجه مسلم عن شيبان كذلك فالظاهر أن السياق له زاد مسلم في في رواية من الأجر والقيراط نصف دانق وقيل ذلك الدانق السدس وأما صاحب النهاية فقال القيراط جزء تو والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه وغسله وجميع ما يتعلق به فللمصلي عليه قيراط من ذلك ولمن شهد الدفن قيراط وذكر القيراط آه تقريبا للفهم لما كان الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل في مقابلته وأد من جنس ما يعرف وضرب له المثل بما, يعلم بما يؤلم انتهى وليس الذي قال ببعيد وقد روى البزار من أتى جنازة في أهلها فله قيراط فإن تبعها فله قيراط فإن صلى عليها فله قيراط فإن, فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط فهذا يدل على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطا وإن اختلفت مقادير القراريط ولا سيما بالنسبة إلى مشقة ذلك العمل وسهولته وعلى هذا فيقال إنما خص قيراط أي الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودين بخلاف باقي أحوال الميت فإنها وسائل ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي في الصحيح المتقدم إن لمن, تب لمن تبعها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها قيراطين فقط ويجاب عن هذا بأن القيراطين المذكورين لمن شهد والذي ذكره ابن عقيل لمن باشر الأعمال التي يحتاج إليها الميت فافترقا وقد ورد لفظ القيراط في عدة أحاديث فمنها ما يحمل على قيراط المعروف ومنها ما يحمل على الجزء في الجملة تو وانا دي نعم آه، آه. اي اكوي إيه، ينا دا غاشي ا cikin بخاري ايه اه إيه، إيه، ينا cikin رجال البخاري اي وانا حديثي ينا cikin بخاري اي شيكنا

a'a to ai wannan hadisin in ka lura malam Sufyan malam Sufyan in ka lura shi wannan hadisin ta ga yayi nassi akan bin jana'izan ne kawai ba sallah yana da firat shine ai dama muka ce ba za mu kiyasi ba eh, saboda haka tunda nassi ya zo shikenan wa ilmu na mu'allaqun bi duba <laughs> eh idan ana rada gima da kowa <laughs> na'am قال وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير نعم قال حدثنا عبد الله بن يزيد نعم قال حدثني هيوة نعم قال حدثني أبو صخر نعم عن يزيد بن عبد الله بن قسي فأما قسي kun ga hadisin Yazid ibn Saisan dinnan man salla ala janazatin falahu qirat wa man ittaba'aha hatta tuba'a fil qabr fa qiratan sai ma su to wannan ya yi sallar kenan ko kuwa kawai hata to ba a fil qabr hmm? eh ah. mu je mu ci gaba mu gani mu ga turukul hadith gabaki daya ai gashi na'am hmm, hmm. an yazid ibn Abdullahi bin Kusai. na'am annahu haddathahu ya zanta masa anna daud ibn amir bin Sa'ad ibn abi waqqas mhm. <laughs> na'am daga babansa sa'ad ibn amir ibn sa'ad ibn abi waqqas annahu kana qa'idan inda Abdullahi bin umar cewa ya kasance yana zaune wajen Abdullahi bin umar istala khabbab sahibul maqsura sai khabbab sahibul maqsura yazo wato ya bullo faqala ya ce ya ce ya abdullahi bin umar baka ji abin da abu huraira yake cewa ba cewa ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya fita da jana'iza daga gidan daga gida har wanda ya fita da gawa daga gida har aka yi mata sallah sannan ya bi wannan jana'izar har aka binne ta to yana da yanki biyu manya na lada kowane yanki kamar uhud wanda kuma ya yi sallah wanda kuma ya sallah ga gawar sannan ya koma gida to yana da lada kwatankwacin dutsen uhud

وأخذ ابن عمر قبة من أصباع المسجد يقلبها في يده sai shi ibnu umar ya ɗauki ya danki wato kwanin masallaci yana jujjuya su akan hannunsa wato ya zuba a wannan hannun ya zuba a wannan hannun har sai da shi wannan jakada ya dawo masa sai ya ce aisha ta ce abu huraira ya yi gaskiya sai Ibn Umar بالهسى anhu sai في zubar da wannan ابن a tsakonkwani da suka kasance a hannunsa a ƙasa sannan ya ce haƙiƙa mun yi sake a cikin yanke-yanken lada masu yawa tunda shi in aka yi sallar kamar yadda ya gabata a wancan hadisin kana yusalli sun mai yunsari a to aiwatar makana dole ce darura ce kamawa take mu karasa قال حدثنا محمد بن بشار نعم قال حدثنا يحيى نعم يحيى بن سعيد القطان نعم دقا سالم ابن أبي الجعد دقا معدان ابن أبي طلحة اليعمري دقا ثوبان مولا رسول الله صلى cewa rasulullahi Allah sallallahu ya ce wanda ya sallar gawa yana da yanki babban lada. idan kuma idan kuma shi wannan wanda ya sallar kenan ake magana idan ya halarci binne ta yana da yanki biyu kowane yanki kutankucin dutsen uhud قال حدثني ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي نعم هشام الدستوائي كان قال يا حاديني اتاوا انا بابو تو يتي qala to قال وحدثنا ابن المثنى اي شيكنا حدثنا شيكنا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي ابن ابي عدي يا زنتا منا عن سعيد daga سعيد ya hawwala isnadi قال وحدثني زهير بن حرب نعم زهير نعم قال حدثنا عفان عفان ابن مسلم أبان ابن يزيد الأطار كلهم سدج قتادة دوانا إسناد كتن كتن سا وفي حديث سعيد وهشام أتكين حديث سعيد ابن أبي أروبة ده هشام الدستوائي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنبيع النبي صلى الله عليه وسلم أكن شيء القيراد ينكن لا دا فقال سيتي كتن كتن دوس أن أهل saboda كده dai wannan kiyasin da muka kasa yi gashi da sai mu ɗauka sai ya ƙarfi nuna mai kalwa ya ji ciwo subhanallah eh. yanzu Allah ba shi sauki Allah ba shi lafiya to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk